kin fi arziki ta ko ina a cike kike da dukiya Abdul ya faɗa sai wani limsar da idanuwansa yake yi a zuciyarsa ba karamin muradin yarinyar yake yi ba sai dai dauriya kawai da juriya amma shi batan da ya mammatsa duwawuka ya kawo bai kuma nutsuwa ba har yanzu a hannu yake jin ya ce wai ta fi shi arziki yasa ta zaro ido ta dauki wayarta da ke Birsit dan tana so ta masa magana sosai yanda zai fahimtar da ita arzikin mai take da shi kun message ta shiga ta yi typing message akan number ɗinsa zuwa yanzu ta san number ɗinsa da daddare kwana suke suna waya shi da ita a yanzu har asibahi suke kaiwa suna waya karfin wayar da Abdul karfin wayar duk Abdul ne shi ke mata kira domin bai iya bacci sai ya ji ta typing message ta yi ta nuna masa ya kalla da harafin Hausa ta yi typing message din ya karanto sa kamar haka mu ba mu da arziki a gidanmu mama na da babana duk sun rasu sai dai kakata kuma kakata ba ta da kuɗi banda abin da zan biya ka da ya gama karanta abin da ta rubuta sai ji tausayinta da santa sun kara ma zuciyar sidirar mekiya ashe ba ta da iyaye kina da kanne ya tambaye ta murya cike da tausayinta almuguri'a ta girgiza masa kai alamar a'a ta kuma tafi message a wayarta ta nuna masa ya karanta ni kada iyayena suka haifa suka rasu tun ina shekara ɗaya ta hanyar hatsarin mota Abdul ya kuma jin tausanta ya ratsa shi ya dago ya kalle ta ga da sun ci ko da kwalla me yasa idanuwan ki suka cika da kwalla almukuri'a ta sake tafin message ta nuna masa dan ta kula kamar tana ba shi wahala gun ya gano me take cewa a maganar ta ta bebaye saboda ban da iyaye ban san su ba ban taba ganin su ba kowa na da iyaye amma ni ban da su shine abin da ta kuma rubutawa zuwa lokacin almukuri'a ta fara hawaye lokuta da dama tana kuka rashin iyaye saboda kowa da take gani yana da uwa da uba amma ita ko mun uwa da uba bata sani ba bata da kowa sai tsohuwar kakarta tausanta ya kuma ratsa Abdul ya janyo hannunta ta fada jikinsa nan ta samu damar ci gaba da kukanta san rai cikin shagwaba ko a kukan ma kyau take karawa in ta yi Abdul ya faɗa a ransa yayin da ya zuba mata ido tausanta na yawaita a birni da kauyukan zuciyarsa kina da iyaye mana Abdul ya faɗa cikin muryar rarrashi domin zubar hawayenta na tafarfasa masa zuciya ji yake tamkar ruwan zazzafan dalma ne ke daga a ransa almukuri ada ke kuka ta tsagaita ta zuba masa ido jin ya ce wai tana da iyaye ina suke ta tambaye shi da bebanci gana nan mana ni ne mamanki ni ne babanki ke ba mareniya bace kina da gata ni ne gatanki ai ni babanki ne ko baki yarda ba ta daga masa kai alamar eh ta yarda amma still tana kwalla sai dai ta ji dadin kalamansa gare ta to ki daina kukan mana tunda ni ne babanki kuma ni ne mamanki ko girgiza masa kai almukuri a tai abdul jalal ya ce au ba ni ne mamanki ba almukuri har ta daga masa kai alamar eh hadi da cewa kai namiji ne da bebanci amma ya fahimta cikin sallar yaran ta ta yi maganar yayi murmushi kana ya ce to naji amma kina so a matsayin baba ko almukuri'a ta daga masa kai abdul ya ce to daina kuka ko in share miki hawayenki almukuri'a ta daga masa kai alamar e tsugunno da bakinsa yayi kan fuskarta ya fuddo da harshensa ya fara lashe mata kaf hawayen da ke kan fuskarta sai da ya lashe tas ta yi lib a jikinsa tana mamakin wai da harshe ya share hawayenta yana dagowa bayan ya gama lashe mata hawayen ta ce ka sha kazanta da bebanci sai da yi dariya tsaf yake fahimtar ko me za ta ce ya ce ina kazantar hawayenki ne kazanta ta ɗaga masa kai alamar e abdul ya ce komai in dai daga jikinki ne ni ban ɗauke shi kazanta ba har ruwan da ke fitowa ta ɗayan jikinki zan iya sha dan dai ba za ki bari ba ne a dunkule ba ta maganar don haka ba ta fahimta ba fuskarta ta cika da mamaki ta ce ni ba ruwa a jikina da bebanci Abdul da jikinsa duk ya biya mutu saboda kwanciya da ta yi a jikinsa kawai dauriya yake yi amma ji yake kamar ya bi ta idan ne ya mamatsa duwawuka shi fa sai akan yarinyar ya fahimci me yafi so a jikin mace da yawa kawai da yawo kawai da yawo kawai yake yi sakaka shi bai ma san meye dadin mace dadin mace ba amma fa yanzu duk da barami ya shiga ba da ya kawo da matsa duwawuka ya san dadin mace yace kina da ruwa mana ko bai zubowa ne almakuri'a da ke kan jikinsa ta zuba masa ido ta girgiza masa ka yaɗi da cewa babu abdul ya ce akwai almakuri'a ta ce a ina da bebanci abdul ya sauke a jira zuciya a 'yan kwanakin nan ko da bebancin take magana azabar sha'awar ta yawaita take yi a mararsa ya san duk sanadin azabar san da yake mata ne kina da ruwa mana ai in baki da ruwa ai na shiga uku almukuri'a ta yi jin tana nazarin wani ruwa yake nufi sai ta sha ko drip ɗin da aka kara mata a asibiti yake nufi don haka ta ce eh ina da shi na tuna ai ina da ruwan da aka kara min a asibiti ta bebanci abdul ya kilkile da dariya daman ya san ba lalle ta fahimta ba shi zai fahimtar da ita a hankali karatu ne zai ta ɗaura ta akai yanzu ya fara ɗaura ta akan karatun don karatun na da zurfi dole sai ya zurfafa ta sosai sai da ta kara 2 weeks kana ta ci gaba da dafa masa abinci sam shi ba hakan ya so ba yana so ta kara 1 month ma kafin ta ci gaba da dafa masa abinci amma almukuri'a ta matsa dole ta ci gaba da dafa masa abincin yana ci shi kuwa shakuwa mai tsanani ta kara yawaita a tsakanin su zallar santa da ƙaunarta ya nunko a zuciyar Abdul Jalal ji yake zuwa yanzu har rayuwarsa zai iya badawa akan yarinyar ya dora ta akan karatu kuma ta dauka zurfin kadai ya rage ya zurfafa ta shi ma duk kosa duk shi duk ya kosa ya sa ta yi zurfin ko abinci ta kawo masa baya bari ta tafi sai dai ta zauna sai ta hira yana cin abincin wani lokaci ma su ci tare farin ciki mara misaltuwa ya samu matsugunni a masaukin a masaukin Abdul yarinya ce farin cikin sa ta duniya a halin yanzu Sha'awar ta kuwa kamar za ta kashe shi kawai dan newa yake yi beso ya kuma lugwaigwaita ta ta yi fushi ya tsani bacin ranta gabaki daya ya bari sai ya gama shiga jikinta tas zuwa yanzu kuma ya tabbatar da ya gama shiga jikinta sosai har yanzu ba wani jin daɗin yake a jikinsa ba dokta bai samu ya dawo ya duba saba saboda ya ma bar kasar ya je karo karatu na watanni uku yau da zazzabi ya tashi kawai daurewa yake ta kawo masa abincin safe ya gaza ci ta kawo na rana ya kasa ci ta kawo masa na gare ma ya kasa ci kawai sai ta tashi sai ta ta sashi a gaba ta fashe masa da kukan damuwar ya gaza cin abinci daman tun ɗazu daurewa kawai take yi yau ko kasa yau ko kasa bai sako ba a bedroom ɗinsa take kai masa abincin nan da nan kukan nata sai ya ɗaga masa hankali ya shiga rarrashin ta amma ta ki yin shiru tace dole sai ya ci abinci za ta yi shiru zuba mata ido yayi in tana kuka bala'in kyau take kara yi masa nan da nan ya ji sha'awarta ta taso masa ya kara gyara kwanciyarsa akan bed ɗinsa yayin da yake lulluɓe cikin lallausar bargo naji zan ci ki yi shiru ya faɗa da lower voice ɗinsa da sha'awarta ta gama kwantar masa da murya ya san sha'awarta ce ta sa shi tashi da zazzabin ma a yau ɗin tsagaitawa ta yi da kukan jin ya ce zai ci abincin sharawa yayinta ta yi ta miƙe daga gefen bed ɗinsa ta nufi bedside da ta ajiye tray din abincin akai kai za ta zuba masa abincin ya dakatar da ita da cewa a'a ni ba wannan abincin zan ci ba ta juyo ta kalle shi ta fasa zuba masa abincin ta ce me zaka ci tabibanci abdul abdul Jalal ya ce abincin da kike so na ci a jikinki yake ki man promise zaki bani please ni ba ci ma zan yi ba sha zan yi kawai jinya ce akwai abinci a jikinta ya sa ta dudduba jikinta ita dai ba ta ga abinci a jikinta ba sai a tamfa da ke jikinta da ya daga daga kayan da ya dinka mata sai ya jabi a jikinta ta dago ta zuba masa ido cikin mamaki ta ce, banda abinci a jikina da banci Abdul Jalal ya ce akwai abin da fi abinci ma a jikinki ni ina gani ke dai ki yi alkawarin zaki bani in na nuna miki shi almakuri'a ta ce ta amince za ta bashi in dai tana da shi tana ji a ranta ba abin da ba za ta iya bashi ba a duniya saboda shi ma ya mata abubuwa da dama da bata isa ta biya shi ba dan Allah in faɗa ba za ki fushi ba please ina tsoro ya faɗa haɗi da cewar shagwaba almakuri'a ta daga masa kai alamar eh Abdul da ke so ya faɗa amma yana tsoro kar ta yi wannan uban fushin da shi zan sha nonon ki please ni nonon ma kadai zan sha a madadin abincin da kike so a madadin abincin da kike so in ci dan Allah karki ce a'a ya faɗa yayin da zuciyar sa ke harbawa da karfi yana tsoron kar ta yi fushi kuma shi wallahi yana so ko nono ne ma ya sha almakuri'a da ta ji ya ce nono zai sa nono zai sha sai ta sha ko nonon rufai da yake nufi saboda lokuta da dama yana ce mata ta dauko masa nono da farar rufai da a fridge zuba masa ido ta yi ta ga idanuwansa sun bi su lullumshe kamar wanda ya shekara bai yi bacci ba da bebanci ta fara magana haɗi da murmushi ita yanzu ma abin dariya yake bata wai duk akan wannan ne yake ta roganta har da sata promise bari in je fridge in ɗauko maka ai ba sai ka roke ni ba aiki na ne ta faɗa da bebanci bata jira cewarsa ba ta juya za ta bar ɗakin zuwa fridge ɗin ɗinsa na falon saman Abdul ya dakatar da ita da cewa dan ya fahimci ma bata san wani nono yake nufi ba ni bana son wani nonon rufaida ki raba ni da wani nonon rufaida dan Allah ni nono mai dumi nake so ba mai sanyi ba please maganganunsa suka sa almukuri a dakatawa da barin ɗakin ta juyo ta dawo inda yake fuska ɗauke da mamaki wai dama akwai nono mai dumi ne ita bata sani ba ita bata sani ba ma sai yau a ina mai dumin yake Abdul ya kuma cewa yayin da yake ji kamar ya jawo ta ta faɗo kirjinsa ta haɗa masa kaciyar nonon ta da kirjinsa ya ji daɗi tun ɗazu yake ta ganin kan nonuwanta ta saman hijabin jikinta kasancewar kan nonon ta da duwawunta ko a ina suke sai sun bayyana kansu Abdul ya nuna mata saitin kirjinta haɗi da cewa ga suna a kirjinki don Allah ki bani na sha ruwan nononki ni ba rufaida nake nufi ba ki raba ni da rufaidan nan dan Allah kar ki ce a please ki bani ruwan nonon ki na shana na koshi please please please sai yanzu almukuri ta fahimci inda kan gadan zancen sai dosa wato nonon jikinta yake nufi ta yi shiru ta rasa ya za ta yi ita ba ta taba jin an sha ruwan nonon jikin mace ba sai yau ni bani da nono ta faɗa da bebanci haɗi da turo baki Abdul Jalal ya yunkura ya tashi zaune ga baki ɗaya hankalinsa ya riga ya gama tashi da ta ce ba ta da nono ma kara tasar masa da hankulansa ta yi ya zuba mata dara daradaran idanuwan sai fara magana cikin mutuwar jiki gashi nan ni ina gani a jikinki almukuri'a ta kuma turo baki haɗi da kauda fuska gefe ta ce da bebanci ba ruwa a nono na abdul ya amshe a ruɗe ji yake kamar ya mata haɗe wallahi ki bani ki gani zan zuƙo miki ruwan please almukuri'a ta kauda kanta gefe ta kiyar yadda ta kalle shi Ta ce da bebanci kuma ai kakata ma ba ta taba gaya min namiji ya sha ma mace nono ba ai da shagaba ta yi maganar demuwa take magana demuwa hankalin Abdul ke kuma tashi ta manta ne bata gaya miki ba ni gashi na gaya miki yau please ki ce a'a kin ga aini ina replacing kowa naki ne ko uwa da uba da kakarmu ko a wannan karan sai da almakuri'a ta juyo da kyakkyawan farar fuskarta ta kalle shi tana son ya ce shine uwa da ubanta da ta ce ai uwa da uba da kakata ba su taɓa cewa za su sha nono na ba a wannan karama a shagwabe ta yi magana. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abdul ya faɗa ji yake kamar ya hukace saboda duk ya kosa in bata bashi ba ma wallahi ba zai hakura ba sai ya sha ko ta halin yaya almukuri ta zuba masa six eyes ɗinta jin yayi salati please ai ni ma saboda ban da lafiya ne zan sha dan Allah ki bani idan ba haka ba kin ga dai yau ban ci abinci ba mutuwa zan yi please and please so ki bani kin ji please zan gaya miki wani abu in kika bani nonuwan na sha dan Allah dan Allah dan Allah fa nono zan sha please please please please ya kare shi maganar kamar zai yi kuka almakuri'a na bala'in san hira da Abdul Jalal dan haka da yace zai gaya mata wani abu sai ta saki fuskar ta ta hada ta ta sake fuskarta da ta haɗe ta tun ɗazu da ta fahimci nonon ta yake nufi zai sha da bebance ta ce in ka sha nonon za ka gaya min wani abin za mu yi labari cikin hanzari abdul ya ɗaga mata kai haɗi da cewa zan gaya miki please zo ki bani in sha nonuwa please ina son in sha ki, almukuri a dai a ranta ba ta da yadda za ta yi ne ta fara takowa tana niyyar karasowa inda yake sai kuma ta ja ta tsaya haɗi da cewa da bebanci na tuna kaka ta taɓa gaya min ba a shan nono sai dai in nonon mama kai ina mamanka duk da a cikin sha'awa yake amma sai da tambayar ta doki ransa nan umminsa ta afko ransa ummina na gidanmu ni dai please please dan Allah ni dai ki bani nonuwa in sha Abdul ya faɗa haɗi da haɗa hannayensa biyu alamar roko almukuri ta ce da bebanci to zan baka bata san ma ta faɗa ba sai dan ganin ruwan da ya sai dan ganin roƙon da yake mata yauwa nagode nagode amma please to ki cire hijabi da kayan jikinki please tunda ni dai nonuwa zan sha kar ki ce a'a please Abdul ya karasa maganar sa hade da rufe hannu biyu alamar roƙo jinya ce ta cire hijabi da kayan jikinta yasa ta komawa baya tana girgiza masa kai alamar ba za ta cire ba naji naji to cire hijabi dan Allah yunwa nake ji please dan Allah ki hanzari kar na mutu please Abdul ya faɗa cikin zalama da kosawa. Na fasa ne, a ta faɗa da bebanci haɗi da haɗe rai. Abdul ya ji kamar ya fasa ihu da ta fasa bashi nonon nan da ta fasa bashi nonon nan ai gwara ta mare shi ta bashi ya ce a ransa a fili ya kuma cewa ya ce. haba don Allah please ki kika yi promise nonuwan naki sha kawai zan yi ba cire su zan yi ba dan Allah please ki bani kin ji? kin ga ni mara lafiya ne dan Allah nonuwan ne maganin ciwo na ya karasa maganar haɗi da cije lips ɗinsa na kasa saboda azabar filin ɗin da ke addabar mararsa ba zai kwatanta ba kanin yana ta roƙonta yasa ta jin tausayinsa ta san ko me za ta basa bata biya shi ba akan abubuwa da ya mata ko ta ce ma yake kan yi mata Ta kowa ta shiga yi a hankali zuwa inda yake tana ta kawar nan ji take yi kamar kaciyar bananarsa take takawa saboda sha'awarsa kara miƙewa take yi yi sauri please yunwa nake ji sosai ya faɗa out of control gani yake kamar ba ta sauri karasowa ta yi da hanzari gaban shi ya ɗago ya kalli ƙwayoyin idanuwanta waɗanda saboda girmansu kamar sa faɗo kasa nan ma hankalinsa ya kuma tashi to ni dan Allah a tsaye zaki bani nonon please ya tambaye ta ganin ta tsaye ganin ta tsaya tsaye a kansa sai haɗe rai take yi shi kuma me zai yi in ba in dai za ta bashi ai shi kenan. ni ka daina faɗan sunan nono a fili dan Allah ta faɗa da bebanci duk da yana cikin tsananin sha'awa amma sai da yayi murmushin yadda ta faɗi maganar ai ni to ina so ne ina cikin yunwar su ne shi yasa nake ta faɗar sunan su ni dai ki cire hijabi please a haka ai ba ta yadda zan ga nonuwa in sha please almukuri'a ba ta da yadda za ta yi ta cire hijabin jikinta ta ajiye shi a bedside ya subhanallah Abdul ya faɗa saboda cin karan da yayi da zazzafar halittar da Allah ya ma yarinyar da ta cire hijabi duwawukan nan nata kamar safashe a cikin skirt din dake jikinta ga kirji tsindim tsindim ga kaciyar nonuwa sun bullo rigar breast cup da ke jikinta babu rai a jikinta amma sai da ta cika cup ɗin rigim cup din rigar nan tsaf ya daga kai zuwa wuyanta mai sofa har wani goro-goro ya yi a cicike wuyanta yake ya yi layi-layi layin ba karamin karawa wuyan nata kyau ya yi ba ashe haka kike da masifar kyau sosai Allah ya yi halittar Allah ya yi halitta tsira da aminci ya kara tabbata ga ubangijin halittar nan take ya faɗa out of control yayin da ya haɗiye wani uban tsarkakakken yawo shi bai san haka take ba ashe ta jima tana cutarsa kullum cikin hijabi ashe abubuwa ne ke ta adanawa a hijabin kayan daɗin na lulluɓe ashe bai sani ba sai yau ji yake kamar ya shide kina da hips ya kuma faɗa out of control almukuri ade na tsaye ta zuba masa ido yayin da yake ta kallanta kamar ya haɗe ta don so da zallar sha'awa duk ya biya ce don dai shekarun almukuri a yayi kaɗan ta gano ruɗewarsa amma duk da haka sai da ta kusan fahimtar hakan ya ware kafafuwansa da bananarsa ke ta kara miƙewa yana ta kallon surar jikinta ƙur musamman ma hips ɗinta skirt ɗin nan ya matse ta kware kuma a haka two step aka kai shi ana buɗewa saboda tsabar cikar duwawukan nata shi kansa tailan da ya ɗinka kayayyakin ya yi mamakin wannan wace iriyar mace ce mai ɗuwawuka haka manya amma kuma rigarta yar karama zo ki zauna bisa cinyata ki bani nonuwa na sha don Allah yarinyata ya faɗa yayin da zuwa yanzu idanuwansa sun koma red ba tare da ta basa ba tare da ta masa musu ba ta karaso ta manna masa waɗannan dumaduman duwawukan nata a kan cinyarsa ta zauna ya sauke a ajiyar zuciya duwawu daɗi ya faɗa cikin gigi cewa har lamshe ido yayi ya buɗe saboda daɗi almakuri ade ta yi shiru tana kallo da sauraron ikon Allah Abdul Jalal ya kara jawo ta zuwa saitin duwawun ya kara jawo ta zuwa saitin mm, mm, mm, ya fara wani wow dan daɗin na kai mishi ya kuma faɗa kamar wanda ya haukace tuburan ya kai hannu yana lalumo mata duwawu ta baya sai ne shi yake yana shirin fara mammatsawa da take masa mammatsawa ta rike masa hannu yayin da ta fara jin wannan ruwan ya fara zirya daga wannan ɗinta zuwa fan ɗin jikinta ya zuba mata idanuwa jin ta rike masa hannu yana taɓa abin da yake so kaf jikinta ni dai a'a ta faɗa da bebanci don ba ta mance wahalar da ya bata ba Abdul ya ɗaura kansa akan ta still idanuwanta na cikin nasa da ta riƙe, ya ce please don Allah ki bari in taɓa abubuwan ba ci yi ba ya faɗa yayin da muryarsa ta fara rawar sha'awa ai nono ka ce fat almuguri alku to a ta faɗa da bebanci kai kai kai sai an ji duka duka nan zan dakata sai mu haɗe da kowa gashi na gaba don jin yadda za ta kaya waɗannan 'yan iska ne da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin wata keshiya kashi na ashirin Allah ya tauye halitta ya san da a ce tana magana normally da ba karamin daɗin murya za ta yi ba kina da shi ki bari ki kara warkewa zan nuna miki so aike ɗin. kin fi ni arziki ta ko ina a cikike kike da dukiya Abdul ya faɗa sai wani limsar da idanuwansa yake yi a zuciyarsa ba karamin